babban bankin najeriya mai suna cbn ya gargaɗi talakawa da su daina karɓar tsohon kuɗi a kan atm mashin kada kuma ta ku yi mana subscribe a wannan channel tamu mai albarka mai suna tsintsiya tv youtube channel wacce ke kawo muku sabbin labarai daga madami daga masana'antar kaniwood da ma faɗin duniya baki ɗaya idan kuma kun daɗe tare da mu ku daure ku mana subscribe idan kuma kun dade tare da mun ku dole ku mana comment da like don bayyana mana dukkanin ra'ayoyinku a bisa labarin da muke kawowa. Babban bankin Najeriya CBN ya umarci jama'ar ƙasa da su daina karɓar tsofin kuɗaɗe da bankunan kasuwanci ke basu saboda ganin lokacin daina amfani da su na ƙara ƙaratowa. mataimakiyar daraktan sarrafa kudaden bankin dakta rakiya ta bayyana haka lokacin da take faɗakar da 'yan kasuwa a birnin lokaja dangane da sabunta takardun kuɗin da bankin ya yi rakiya yusuf ta ce bankin nasu ya tanadi hukunci mai tsauri akan bankunan kasuwancin da aka samu suna ci gaba da baiwa jama'a tsoffin takardun kudaden waɗanda za a daina aiki da su daga ranar 31 ga watan nan daraktar ta buƙaci jama'a da su gabatar da ƙorafi akan duk wani bankin kasuwanci da ya ci gaba da baiwa mutane tsoffin takardun kuɗaɗe ta hanyar na'urar atm yayin da ta buƙace su da su gaggauta kai tsoffin kuɗaɗen bankin domin sauya musu jami'ar ta ce babu dalilin da bankunan za su ci gaba da baiwa jama'a tsoffin takardun kudaden domin babban bankin ya yi tanadi na musamman wajen wadata su da sabbin kudaden da aka riga aka buga yusuf ta yi bayani akan dalilin da suka sanya bankin sabunta kudade da suka hada da dakile ayyukan ta'addanci. da ayyukan masu garkuwa da mutane da mutane da cin hanci a tsakanin al'umma da kuma magance hauhawan farashin kayan masarufi madogaran mu ta wuce ce jaridar rediyo faransa ta intanet mun gode da kasancewa tare da mu a wannan lokaci